barkanmu da saduwa a wannan yammaci na asabar wanda ya dace da 21 ga watan daya shekara ta 1422 bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda kuma shine yammaci na 13 ga watan hudu shekara ta 2001 miladiyya dan ci gaba da karatun littafin mu mai albarka riyadus salihin wannan kuma shine darasi na 41 zamu tashi yau babu fadli da'afatil muslimina wal fuqara'il khamilin babu fadli da'afatil muslimin wal fuqara'il khamilin babin da yake magana dangane da falalar raunanan musulmai wal fuqara da talakawa al khamilina boyayyu waɗanda suke ɓoya ba sa neman shahara an gane ko ضعفت المسلمين ضعف جمع na ضعيف an gane ko mutumin da yake mai rauni in ma rauni ta fuskar dukiya dan shi talaka ne in ma rauni ta fuskar jiki dan baya da kwari kila ya tsufa ko kuma wani dalili daga cikin dalilai da ka sa mutum ya zama mai rauni to irin waɗannan mutane in sun rike musulunci suna da falala kasancewarka baka da dukiya kasancewarka ba dan gidan sarauta ba ba dangin gidan masu kuɗi ba wannan ba shi nuna ka zama ci baya ba a cikin jama'a matukar kana da imani matukar kana riko da addinin musulunci an gane ko da haka abinda zamu karanta cikin wannan babi ayoyi ne da hadisai da ke nuna falalar masu rauni cikin al'ummar musulmi abinda ake nufi talakawan musulmi ko kuma marasa lafiyan musulmi matukar sun rike musuluncin talauci ko rashin lafiya bai gigita su sun fita daga hayyacinsu sun mika bukata zuwa ga wani Allah ko sun dogara ga wani Allah ba wal fuqara da mabukata alkamili na boyayyu waɗanda suka ɓoya cikin jama'a ba sa nuna kansu ba sa nuna talaucinsu suna da bukata amma ba sa nuna ta yahsabuhum aljahilu aghniya'a min at-ta'affuf ta yadda wanda ya jahilci halayensu ma sai sai ya tsammanin cewa su masu dukiya ne qala Allah ta'ala واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي wala وجهه ولا تعد عيناك عنهم turidu zinatal hayatid dunya ubangiji ta ala ce da manzo sallallahu alaihi wa sallam wasbir nafsaka ka haƙurƙurtar da kanka ka rike kanka ka lizinta ma'allazina yad'una rabbahum tare da waɗannan da suke kiran ubangijinsu yad'una rabbahum suke kiran ubangijinsu addu'a mun sha faɗa cewa iri biyu ne ko dai du'a'u mas'ala ko kuma du'a'u ibada idan mun fassara shi da du'a'u mas'ala waɗanda suke roƙon ubangijinsu idan kuma mun fassara shi da du'a'u ibada waɗannan da suke bautata ma ubangijinsu bil ghadati wal ashiyi bil ghadati a safe wal ashiyi da kuma yamma al ghadat shine wato ainihin da asubahi bayan ketowar alfajar har zuwa lokacin fitowar rana wannan lokacin ana kiran shi al ghadat al ashiyi kuma shine lokaci na yamma an bayyana ko bayan la'asar har ya zuwa faduwar rana ka nazarci waɗannan mutane ka haƙurƙantar da kanka wajen zama da irin waɗannan mutane wanda halayensu shine kiran ubangijinsu ko roƙon ubangijinsu bil ghadati wal ashiyi a safe da yamma yuridu na wajaha suna neman yardan ubangiji wala ta'adu aina ka anhum kada idanunka su ƙetare ga barinsu ma'ana kada ka ƙetare su kana hararo masu hali masu wadata masu kuɗi masu mulki da mukami kai dai ka lizinci waɗannan bayin Allah ina fatan kun fahimta shine wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayati dunya zinatal hayati dunya an fahimci nan da kyau to cewa suna kiran ubangijin su safa da yamma an banci waɗannan lokuta guda biyu saboda galibi lokuta ne na shagala da safe din nan bayan ketowar alfijir galibi ba kowa ne zai iya hakuri ya tsaya yana ambaton ubangiji ko bautar ubangiji ba don lokaci ne na hutu barci yana da daɗi bayan la'asar din nan kafin fitowar rana lokaci ne na shagali galibi yan kasuwa a wannan lokacin suke lissafin kuɗi ko a tunda ko a sabon gari ko a kantin kwari a ga me ya shigo yau me ya fita yau wa ya ci kaya bai kawo ba me kuma ya shigo sabo wani har ma magariba sai a kiran magariba yana lissafin kuɗi bai sani ba to duk da haka sai ya kasance a waɗannan lokuta da galibi ake shagala sun shagala su da bautar ubangijinsu to wanda ke nuna ashe kenan a sauran lokuta min babu aula ina fata an fahimta da haka wadansu malamai suka ce an ambaci waɗannan lokuta guda biyu ne dan saboda su dan adam da wuya sai mutum ya yaki da zuciyarsa sannan ya bauta ma Allah ce to ko duk wanda ya yaki da zuciyarsa wajen bautar Allah a wannan lokutan to sauran lokuta min babu aula ba sai an ambata ba lalle yana yi dan haka ana nufin masu bautar ubangiji a kowane lokaci masu kiran ubangiji a kowane lokaci ina fata an fahimta wala ta'adu aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya wato kar ka kada gannanka kar idanunka su ketare waɗannan bayan Allah kana neman wata rayuwa ta duniya wato wannan na nuna falalar waɗannan mutane waɗanda wannan aya ta sauka domin su aya ta sauka ne kamar yadda ina jin hadisi ma zai zo nan gaba an harisa ta bin wahab radiyallahu anhu qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yaqul ala ukhbirukum bi ahli aljanna كل ضعيف كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره ألا أخبركم بأهل النار كل عتل جواز مستكبر متفق عليه العتل الغليظ الجافي والجواز بفتح الجيم وتشديد الواو بالضاء المعجمة وبالضاء المعجمة وهو الجموع المنوع وقيل الضخم المختال في مشيته wakila al basir basil wannan hadisi an karɓo shi daga harisa ibn wahab Allah shi kare da gare shi قال يتي سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول naji manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata gare shi da iyalan gidansa yana cewa ala ukhbirukum bi ahli janna shin ba zan labarta muku ba su wane da yan aljanna shin kuna so in faɗa muku yan aljanna kamar sahabbai sun ce eh manzan Allah faɗa mana su sai manzan Allah ce kullu da'ifin mutaba'a kullu da'ifin dukkan wani mai rauni ma rauni ta fuskar shekaru ma rauni ta fuskar wadata baya da wadata kullu da'if dukkan wani mai rauni a karan kansa mutaba'afin waɗansu kuma suna ruwaito shi mutaba'ifin idan an ce mutaba'af da yawa ainihin fataha wanda mutane ke raunana shi suke ganin shi a rene don saboda baya da wadata ko magana shi Allah ya shi ko sallama yadda kira ke ansawa ya assalamu alaikum ta yawa san da zuwa haka ba a ba shi wani muhimmanci mutaba'af kenan mutanen nan raunana shi ba su dauke shi a matsayin komai ba yastarihin na wa yahtaqiruna mutane na masa kallon raini mutane na wulakantar da shi to irin waɗannan suna yan aljanna gobe kiyama da'if gashi mai rauni a karan kansa ba da kokobo ba dangin gidan sarauta ba ba gidan masu kuɗi ba mutadha'af ko mutane na masa kallon raini amma duk da haka wannan bai hana shi kiyaye salloli guda biyar ba cikin yini wannan bai hana shi sada zumunci ba wannan bai hana shi zikiri karatun qur'ani ailala da sauran ibadoji ba azumi litinin da alhamis ina ana ganin shi kamar wani ba gidaje ba kowan kowa ba gobe kuma sune kowan kowa din shine kullu da'ifin mutadha'af amma idan mun karanta da riwayar mutaza'if da yawa ainun kasra sai zanto za'if mai rauni a karan kansa zaif ko mai rauni na kansa ma'ana ya zama mai tawazu kenan da kaskantar da kai baya bayyana kansa baya cewa dole ne ne wani yan an gane shi kenan ba gane shi ba kuma baya bukatar sai an gane shi ba ma ya san a gane shi din shine wannan ko da ya zama wannan ba sai ya nuna ba law aqsama ala Allah la abarra inda zai rantsa da Allah to da sai Allah ya barrantar da rantsuwarsa inda zai rantsa ya ce gobe ka zo gidana ko rana ta yau ka zo gida idan Allah kai mu rana ta yau ka zo gidana wallahi insha Allah zan baka kyautar riyadu salihin lokacin da yake magana din nan ba ya da rabin kudin riyadu salihin to sai ga Allah ya barranta da rantsuwa shi ba shi abin dan kada ka fara ta kama ya ba shi kudin riyadu salihin ko bibi ko kofi uku da zai bayar ko wata yar uwarsa ta zo daga kauye za a yi mata aure ko kuma lokacin sallah ya zo mijinta bai bata a tamfa ba ya rantsuwa ya ce dan Allah ka kitar da hankali ki zauna gidan aure me ne yaji dan ba baki a tamfa ba ai ni wallahi yace to wallahi zan baki a madadin sa wallahi insha Allah kafin ranar da ki zo zaki samu atamfa to inda zai wannan sai Allah ya kubutar da rantsuwarsa dan kar fara ta kama sai Allah ya bashi kudin tamfa biyu ko uku ko hudu ya samu abin da zai biya bayan ya riga ya biya kuma a koma yadda ake da law aqsama ala Allah la abarrakum manzo Allah ce ala ukhbirukum bi ahli an-nar kin bazan ba ku labarin su yan wuta ba kullu utullin dukkan wanda yake utullin mai kaushin mu'amala an gane ko jawazin marowaci mustakbirin mai girman kai siffofi nawa kenan na farko gashi utul wato yana da kaushin mu'amala shine malai fassara shi ce al utul shine al ghalis mai kakkausan hali sannan aljafi mai jafa'i ga mutane ba ya so wa mutane alkhairi shine aljafi ko kuma aljafi an haqqi wa an almawa'id mutumin da an masa wa'azi an fadakar da shi sai ya nisanci wa'azin ya nisanci fadakarwa a karanta masa ayar qur'ani hadisan manzon Allah sai kawar da kai wa idza qila wattaqillaha akhadhathu al'izzatu bil ismi saboda girman kai mu za a ce mai kaza mu za a karanta wa aya mu za a malare me kuma na wa'azi girman kai kenan ya fi karfin shi a karanta masa ayar qur'ani ko hadisin manzon Allah to irin wannan shine al-utul mai kin fadakarwa mai kin wa'azi wanda yake mai taurin kai aljawaz suka ce aljawaz wato marowaci gashi da akwai kuma gashi da rowa yana da dukiyar amma ba zai bayar ba shine ya fassara shi da cewa huwal jamu'u almanu'u shine wanda so yake tara sannan kuma ya hana ma'ana zai tara dukiya amma ba ya fitar da haƙƙin Allah ne yana da miliyoyi da da zakka ba zai iya yi ba ko in zai sai dai san wa mutane mutane iri biyu ne cikin irin waɗannan waɗansu kwata-kwata ba sa yin zakar ne gaba ɗaya suna cikin bayarwa wata rana kawai sai ga wata shekara ta zo sun hana kowa ita kuma zakka ba a ja kana da ikhlasi kai a boye ba sani ba amma malam ga talaka a gari zaka ya boye ba sani ba in dai ka bani ni zaji in ka ba wannan ma zaji in ka ba yalla bai dai in ka ba wannan ma duk wanda ka ba za a ji dan haka zakka ba ta boyewa azumi na boyewa amma zakka ba ta boyewa aikin haji ma baya boyewa da haka kawai idan kana zakka za a gane in baka yi kuma za a gane ta yanzu ai a gane ma'ana mutanen eh, talaka yana da wahalar samu ne kaga idan kai zakka a gida farkon wanda zai fara sanin kai zakka ya kamata mai gadin ka a gani a jikinsa kafin ko talaka ne ai talaka dalo dan da yana da wadata zai zo ya gadi mai zuwa ta yi wanke wanke a gidanka duk wannan kaga za a gane a jikinsu kofin ka da yake dafa abinci kaga duk za a gane a jikinsu dan yau tefa ne a gidanka duk za a gane a jikinsu to idan har shekara ta wuce waɗannan ba ga komai ba kai zakka kenan abin da ba kai ba kenan sannan kuma ga ƴan uwanka yayye ne kanne ne wanda har mata da suke gidan miji kannanka da yayyanka zaka ba su zakka musamman irin waɗanda suke talakawan su masu eh, iyayen eh, mazan su kai talakawa ne masu cikin rayuwa ta wahala sai ka aika musu da abu mai kwari sai ka aika musu ka aika wa mazajen su duk kaga wannan za a gane cewa kai zakka idan ka bai wa danginka kuma kana da ladan biyu ga ladan sadar da zumunci ga ladan zakka kamar da hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam amma da aka ce ai mutum yana da ikhlasi ai in yayi zakka ma ba a gane <laughs> ba ba wani ne ikhlasi ne makan ba ba za a ce ba za a gane ba sai dai kuma in kai ta'addanci cikin zakka din ka hana kowa cikin mutane ka je ana nufin ka tafi ka je wani gari ka bayar a boye ba sani ba zai iya yiwa to akwai waɗanda suke su sun hana ne ba za su bayar ba akwai kuma waɗanda suke sanwa mutane suke menene sanwa za su san sanwa mutane idan suka duba suna da miliyan arba'in yanzu za su cire miliyan ɗaya kai sai su ga miliyan ɗaya ta yi yawa sai su zama da dubu hamsin dubu ɗari dan katanta na ta haka duk wanda yake cewa wai yo Allah an rubuta wani magani a asibiti na nawa sai su karɓi rasidin sai su bashi naira dubu ɗaya cikin kuɗin zakka wannan na cikin wahala na gidan haya su dan ji labari shi ma sai su bashi daidai yadda zai biya kuɗin haya babu rage babu kari wani na kaza su ba wancan wani na duka kuma sama mutane za su yi naira dubu ɗari ko dubu ɗari biyu za su yi karfin hali mai karfin hali dubu ɗari uku dubu ɗari bakwai ɗin kuma sai ta sake koma a cikin kudin sanada duk wani sakar ta kai miliyan ɗaya sai karfin hali zai iya shirya tana ta kai miliyan biyu ma'ana mai miliyan tamanin zai fitar da miliyan biyu mai miliyan ɗari da ashirin zai fitar da miliyan uku to dan Allah in dai har ana yin wannan zakar fi sabilillah a cikin masu kudin garin nan da yanzu talakawa haka suke a kowace unguwa da mutane ba haka suke ko yaya za a samu wani sauki na rayuwa ko yaya wani kuma zai fitar wajen kasafta wannan kyashi yake ba mutane da yawa zai rinka farawa kadan kadan kadan naira ɗari biyu naira ɗari uku ɗari biyu da hamsin ɗari uku da hamsin an bayar da yawa a ba mutum ɗari takwas ko naira dubu ɗaya to an bayar da yawa ke ya kamata mutane su ji tsoron Allah lokacin da ubangiji ta'ala zai baka bai lissafi bai kwaso ya baka kai kuma zaka bai wa mutane kana kyashi ka ba su Allah ya tsare mu to jawaz ne shine aljamu mai yawan tarawa kullum ina za ka kasuwa daga ina kake fatauci wani mai kwana bakwai yana fatauci Hong Kong ne London ne ina ne America ne Japan ne Kwatano ne Togo ne daga nan wani haka yi kwana takwas shi bai huta ba iyalinsa ba su ganshi ba tarawa yake amma ba zai fitar da hakkin Allah a ciki ba ne to aljawal mustakbir mai girman kai manzo Allah kuma fasar girman kai da cewa ne gamtun nas batrul haqqi wa gamtun nas kin gaskiya idan an faɗa wa mutum da kuma yi wa mutane kallon raini wannan shine girman kai to masu irin wannan dabi'u su ne in wuta Allah ya tsare wannan hadisi muttafaqun alaihi Imam al-Bukhari da Imam Muslim suka rawaito wajen fassara jawaz mun fassara shi da cewa al-jamu'ul manu ma waqila a wani kaulin aka ce al-jawaz shine wa ad-dakhmu al-muqtal fi mishatihi ad-dakhmu mutumin da yake kafu da jiki al-muqtal fi mishatihi mai yanga a cikin tafiyarsa to sukan ce a shi wai mutum ya yi kiba wannan shi ya jawo a kansa kiba tsari ne na halitta ya yi wani mai kiba yi wani ramamme yi wani siriri to amma suka ce a cikin galibi in an ga kiba mafi rinjayen faruwa to akwai wadatuwa wajen ci da sha lallai an gamsar da bukatun jiki ba ko mai gamsar da bukatun jiki sai wanda yake mawadaci mai kuɗi an fahimta ko amma nan baya hana a samu daidaiku cikin talakawa ga mutum talaka ne baya da koko ba amma kuma yana da kiba masha Allah kuma jiyar ubangiji ce ba an fahimta ko wakila a wani kaunin suka ce alqasir albatin abinda ake nufi da adjawaz a larabce alqasir shine gajere albatin amma kuma gashi da katsi alqasir albatin kenan amma dai fassara cewa aljawaz shine aljamu'ul manu mai tara dukiyar da baya fitar da hakkin Allah a ciki wannan shine aljawwal kame da utullin mai kin gaskiya idan an faɗa masa waɗansu suna fassara utullin da cewa shine mai tursasa mutane kan barna shi barna yake mabarnaci ne kuma baya son ya ga wani ya gyara sai ya da mutane kan fasadi da karfi da yaji to Allah ya tsare to galibi utullin an fi samun utullin a cikin masu mulki saboda shi yake Allah kuma ya tursasa mutane ya ce ba za su bi Allah ba sai sun saba masa jawaz da mustakbir kuma ana samun sa cikin masu mulki kuma ana samun su cikin mawadata akwai wanda zai iya hada hukun akwai wanda zai samu sufa biyu akwai wanda zai samu sufa daya daga ciki kowace daya daga ciki ba wai sai in sun taru bane su duka kowace sufa daga cikin waɗannan sufofin na iya kai mutum cikin wuta Allah ya tsare mu wato wannan hadisi kenan yana tare da wannan aya wajen bayyana wato ainihin halin ko falalar mutanen da suke masu rauni a cikin jama'a kar ku manta muna maganan masu launi ko masu bin Allah amma zai yi wani baya da ko kuma baya bin Allah ba wani wahala ka tashi ka je sun ga la'asar karfe biyar kar ka je da safe da la'asar karfe biyar za a ga laifin da tun da safe ke daukan buhun sukari buhun fulawa buhun shinkafa daura a mota da ganin kafa sa kasar rabanta da ruwa ina jin tun na asubahi ma'ana bai azhar ba bai la'asar ba amilatun nasi ba kenan tasla na ranamiya anan yana cin uwar wahala je cin kuma ya shiga wuta dan saboda tsaban leburanci da dako da garo ko bai sallah ba ha wannan mai raunin baya da wani amfani mai raunin da yake da amfani shine wanda shi talaka talauci bai hana shi bin Allah ba baya da shi amma kuma yana da ibada yana da sa'a yana da kaza yana da kaza to wannan shi ake bukata amma ina amfanin baka da kokobo kana san wahala a duniya kuma ka ji lafiya ka sha wahala وعن ابي العباس سهل بن بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال مر رجل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال لرجل عنده جالس ما رأيك في هذا فقال رجل من أشراف الناس هذا والله حري إن خطب أن ينكح وإن شفى أن يشفع فسكت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم مر رجل آخر فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما رأيك في هذا فقال يا رسول الله هذا رجل من فقراء المسلمين هذا هري إن خطب ألا ينكح وإن شفع ألا يشفع وإن قال ألا يسمع لقوله فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا خير من ملء الأرض مثل هذا متفق عليه وانا حديثي أنكر قوش رجاء أبو الأباس shine sahal ibn sa'ad as-sa'idi radiyallahu anhu kada yace marra rajulun ala nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wani mutum ya wuce wurin manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi fa qala li rajulin indahu jalis a lokacin wani mutum kuma na zaune wurin annabi din sai annabi ya ce da shi ma ra'ayuka fi hadha me ra'ayinka game da wannan bawan Allah da ya wuce me kake tsammanin sa mutumin kirki ko na gari fakala sai yace rajulun min ashrafin nas ai wannan mutum ne cikin manyan mutane cikin manyan gari cikin mawadatan gari ko masu kudi a gari hadha wallahi hariyun in khataba an yunka wallahi wannan ya dace in ya nemi aure a bashi a aura masa wa in shafa an shaffa ya dace in ya nemi alfarma a yi masa alfarma din fa sakata rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata gare shi ya shiru bai ce komai ba thumma marra rajulun akhar sannan sai wani mutum ya zo ya wuce fa qala lahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce da wannan abokin zaman nasa ma ra'ayuka fi hadha to me zaka ce kuma game da wannan wancan naji ra'ayinka game da shi sai kuma wannan me an ra'ayinka game da shi fa qala ya rasulullah hadha rajulun min fuqara al-muslimin yace manzo Allah wannan kaya yana cikin talakawan gari yana cikin talakawan musulmi hada hariyun in khataba Allah yunkah wannan ya cancanci in ya nemi aure kar a bashi dan baya da abin da zai rike wa in shafa Allah shafa ya cancanci in ya nemi alfarma kar ai masa alfarma din wa in qala Allah yusma li qawli ya cancanci in har ma yayi magana to ba za a saurari zancen sa ba ma'ana yana nufin haka dabi'ar mutane suke irin waɗannan in sun nemi aure ba a basu in sun nemi alfarma ba za a yi musu ba in ma sun yi zance ba mai sauraron su fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai manzon Allah tsira da mutun Allah su kara tabbata gare shi da iyalan gidansa yace haza khairun min mil'il ard misli haza wannan dinnan da ka faɗa da wannan matsayi dan dan talaucin sa khairun shine mafi alheri min mil'il ard misli haza fiye da cikin kasa kwatankwacin wancan na farko wannan guda ɗayan shi Allah yake so zama adda a cika maka duniya da irin wancan na farko ina fata an fahimta kaga falalan fuqara al-muslimin kaga nan gurin ku lura da yace da manzo Allah ce ma ra'ayuka fi haza sai ce rajulun min ashrafin nas na farko kenan yana cikin manyan mutane annas anan sun shafi musulmi da wanda ba musulmi ba sawan ko yana cikin musulmi ko ba cikin musulmi yana cikin ashrafin nas amma a wurin nabi da yace ma ra'ayuka fi haza sai ce rajulun min fuqara'il muslimina ba yace min fuqara'in nasi ba <laughs> kafiri wanda yake talaka yana da wata falala <laughs> ina kafiri zai ga wani falala talautan sau ta wahalar ta duniya kenan kuma kafin wahalar lahira ta amma za ka ce min fuqara il muslimina dan falalar saboda musulunci ne ba dan talaucin ba an gane ko musulunci shine kan gaba kafin komai qawluhu hariyun da yace kalmar hariyun din nan huwa bi fathil ha da yawa ha'un fatha wa kasri ra wa tasdid al ya ra'un ay mata kasra ya'un kuma ay mata shadda hariyun ay haqiqun wato kalmar haqiqul kenan ya cancanci ya dace da haqiqun ala Allah aqula ala Allah illa al-haq haqiqun alayya Allah aqula ala Allah illa al-haq duk da ma'anarsa ya dace gare ni yayi daidai da ni wa qawluhu shafa'a bi fathil fa da yawa fa'un din nan fataha shine shafa'a kenan ma'ana in ya nemi alfarma an yushaffa to a bashi wannan alfarma din وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال احتجت الجنة والنار فقالت النار في الجبارون والمتكبرون وقالت الجنة في ضعفاء الناس ومساكينهم فقضى الله بينهما إنك الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء وإنك النار azabi u'azzibu bihi man asha wa likilaykuma alayya milquha rawahu muslim wannan hadisi an karbo daga Abu Sa'id al-Khudri Allah ya kare ta gare shi kale yace ihtajjat al-jannatu wan nar da wuta da aljanna sun yi musu da juna ko kuma sun yi ce in ce da juna akan ce ihtajjat min al-muhajaja ne an gane ko adalat kullu wahidatin minhuma bi hujjatiha ala al-ukhra ko ce ta kafa dalili ko ta kawo hujja kan irhuwarta shine ihtajjatul jannatu wan suna zance ko ce ta tana tana so ta bayyana falalarta da kuma dalilin da yasa ta zama mai falala farko wuta ce ta fara wuta take cewa bai faqalatil naru wuta ta ce fiyal jabbaruna wal mutakabbirun ni kam fiyal jabbaruna a ciki na azzalimai suke wal mutakabbirun da masu girman kai aljabbar huwa alladhi yaqharu an mutumin da yake rinjayar mutane ta hanyar zaluncinsa sa ya kwacewa mutane dukiya ya cinye dukiyar maraya ya cinye dukiyar talaka wannan jabberi kenan ya kwace fulotin talaka ya kwace gidan talaka wannan jabberi kenan aljabbarun wal mutakabbirun da masu girman kai wuta tace waɗannan su ne mutanen da ke cikin ta wa qalat aljanna aljanna kuma tace fi yadhafa'un nasi wa masakinuhum ni kuwa raunanan mutane da talakawansu su ne a cikina to anan wurin kowace tana so su nuna falalar ta kan yarwarta ita wata tana ganin falalar da take ta ta kan aljanna masu girman kai da suka taka wuyan kowa ita ce za ta ta su ranar tashin kiyama aikin kirki ce da ta su goma ba aikin kirki bane wannan aikin kirki ce ma'ana tana da falala kenan ya ku masu girman kai ne ne zan nuna muku karshen kuranin tashin kiyama da ni za a azabce ku a wahalshe ku ita kuma aljanna ta take ta ni kuma da ni za a karrama talakawa da miskinai ga kowace tana kokarin ta kafa hujja akan yar uwarta cewa aikin tana da muhimmanci kwarai da gaske ina da gumba hinta fa qada Allah bainahuma sai ubangiji ta Allah zartar da hukunci tsakanin su bai ce ke wannan ke wannan ba yace innakil janna rahmati arhamu biki man asha ke kan aljanna rahmata ce da ke nake rahama ga wanda daga dama wa innaki naru azabi wa azibu biki man asha ke kan wuta azaba ta ce da ke nake azaba ga wanda na ga dama wa kuma alayya mil'uha kowace ɗaya daga cikin ku sai na cika ta sai na cika wuta din sai kuma na cika aljanna din wannan hadisi rawahu muslim imamu muslim ya rawaito a ce kenan ma iya musayin dalili da kai ba lalle da sai mun kayar da juna ba ta iya kuma yanzu jayi ka ta iya karin jayi ne gashi da wuta da aljanna an yi musayar mai dalilai da hujjoji amma wata ta da wata qada Allahu bainahuma sai Allah ya zartar da hukunci da ya zartar da hukunci ya ce ga wanda ta fota sai ya faɗi kowace ga matsayinta ke aljanna gidan rahama ce ne ke ai zan yi rahama ga wanda na ga dama ke wuta gidan azaba ce ne ke zan azabta wanda na ga dama ma'ana kowace akwai muhimma dinta da aka halitta ta domin ta akwai aiki da aka halitta ta domin shi ina fatan kun fahimta to wannan tattaunawa tsakanin wuta da aljanna kila wani ya ce yaya za a tattauna tsakanin wuta da aljanna wannan hadisi da ire-irensa yana daga cikin abin da kawai sai dai ka sallama abin da zai fa'idantar da kai shine ne imanu bil ghaib imani da gaibu ba tare ne ba lalle ne sai ka san hakikanin yaya suka yi magana da juna ba dan kai a yadda ka sani a duniyar ka ba a magana sai da harshe ina fata an fahimta ba a magana sai da harshe sai da hakora sai da menene sai da jumloli sai da wane ne ita kuma wuta ba ta da kai ba ta da hakori ba ta da harshe ballantana a ce haka ita ma aljanna ba ta da wannan tsammanin ka jama'a suna cikin jama'a ne sandararren al'amura kamar ruwa kamar dutse kamar menene to amma kowane irin halitta ubangiji ta'ala ya kimsa masa tafarkin yadda zai magana kuna ina da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kura ce ta kawo farmaki zuwa garken tumaki dan kiwo ya bi ta a guje kore ta sai kurar ta wayoyo ta ce to wa zai kare ta ranar da babu dan kiwo kuma da manzon Allah ya faɗi wannan magana sai waɗansu suka rike baki kura take magana manzo Allah ya ce amantu ana wa abubakar wa umar yace na yarda da wannan dalilin da abubakar da umar a lokacin da abubakar da umar din ba sa wurin <laughs> amma manzo Allah yana tabbas in yi zai faɗi labarin ga abubakar zai ce ya yarda in yi faɗa umar ma umar ma zai ce ya yarda ina ba an fahimta irin waɗannan sai dai wato kamar nan maganar wuta da aljanna sai dai al-imanu bil ghaib kenan aqidar ahlus sunna wal jama'a kai da za su yi amma yaya za su yi wannan kabar mu Allah ma halittun kowa ma halittun komai tunda manzon Allah ya faɗa baya faɗa sai abin da aka sanar da shi ta hanyar tagar wahayi wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahayin yuha sai ka sallama tunda baban kasan ya faɗa baka da yadda zaka kare ta ko waɗansu ce ai majazi ne wannan a'a al-asr fil kalam shine al-haqiqa wa la yusaru ila al-majaz illa li dalilin yujibu zalik asalin zance ana daukan sa ala haqiqati ba a cewa majazi ne yadda in balaga suke balaga kun fahimta da kyau wannan kuma yana ƙara bayani kan ayar la'amla anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in wanda e, da yawa zaka ji masu wa'azi ko masu fadakarwa suna cewa Allah ya alƙawarin zai cika wuta bai alƙawarin zai cika aljanna ba to shine illar rashin komawa cikin hadisan manzon Allah dan fassara ayoyi da su kaga duk wanda ya dogara da fadin Allah la'amla na jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in zai ga eh ayan nan na nuna lalle sai na cika jahannama da mutane da aljanna haka Allah ce sai na cika jahannama amma bai maganan aljanna a cikin Qur'ani cewa zai cika ta ko ba zai cika ta bai ce komai ba ayar nan kawai ta bada labarin wuta ne kadai wannan hadisin sai zo bada labari gaba ɗaya su duka kaga ba sai ka hada ba duka duka wahayi ne daga wajen Allah ta'ala Allahumma to amma kawai an faɗi kowace hanyar cika ta a cikin wata hadisan daban wanda Imam al-Bukhari da sauran malamai sukan kawo shi ne karkashin fadin Allah ta'ala yawma naqulu li jahannama halim tala'at wa taqulu hal min mazid tan cikin suratu ne cikin suratu qaf wato a nan gurin suke kawo hadisin cewa ita aljanna idan an shigar da dukkan waɗanda suka kamata a shigar cikin aljanna har yanzu zai rage akwai waɗansu gidaje da kulotai da ba kowa empty kuma ga gara nan ana jiran wa zai zo to sai ubangiji ta Allah ya halicci waɗansu sababbin halittar sai a cika da su an fahimta ko wannan ita yadda za a cika aljanna kenan ita kuma wuta ubangiji subhanahu wata'ala zai za a yi ta jefa kafare a ciki tana cewa halim tala'a ana cewa halim tala'a tana cewa halmin mazid halmin mazid har sai ubangiji ta'ala ya sanya kafarsa yadda hadisin bukhari ya nuna idan ya sanya sai ta ce qatin qatin qatin qatin ina fata an fahimta to wannan hadisi na cikin bukhari shi ma sai dai ka yarda da al-imanu bil ghaib yaya mai ubangiji ke nufi da kadam dinsa ka san dai kadam a larabce kafa kenan amma yaya yake yaya tsarin abin yake yaya siffar abin yake duk ba a ce ka tambaye kanka wannan ba sai dai ka sallama wa ubangiji kawai duk yana cikin al'imanu bil ghaib a in ba haka bane ba ai ka da cikin aljanna an ce ah, fiha anharu min ma'in ghairi asnin wa anharu min labanin la yataghayyar ta'amu wa anharu min khamrin lazzatin sharibin ga madara ga ruwa ga zuma to zuman nan da za a samu cikin aljanna irin mutaki ake samu ne a kan shuwarin ko a kwanan hukuma ko a ina ne wace iri sunan ne kawai wannan sai dai ka sallama wajen mai al'imanu bil ghaib amma babu irin ka a duniya kun mai tunan da kyau duk irin wannan sai dai mutum ya sallama wajen al'imanu bil ghaib Allah ya riga ya faɗa manzon Allah ya faɗa sai mutum ya sallama وعن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال انه لياتي الرجل العظيم الثمين يوم القيامه لا يزن عند الله جناح بعوضه متفق عليه wani hadisi daga abu hurairah yake Allah ta kare da gare shi yace manzo sallallahu alaihi wasallam yace innahu la ya'ti ar-rajulul azim as yace lallai wallahi za ga mutum mai girma as mai jiki mai teba ya zo yawmal qiyama ranar tashin kiyama amma la yazunu inda Allah janaha ba'uda in an dora shi akan ne za a auna bai kai nauyin fuffuken sauro ba saboda baya da matsayin kowa a gidan duniya saboda me bai yi wa Allah da'a ba bai yi wa Allah biyayya ba ya samu wadata ya ta abin da yake so ya ta abin da yake so ya gina gidan da yake so ya hawo mota ya aure wanda ya ga dama wani lokacin banda aure ma ya fasikanci ya dauki wanda ya ga dama ya ajiye a Abuja ya je Lagos a tafi London weekend a yi dukkan shakiyanci to kuma shikenan sai mutuwa ta zo ta dauki mutum sai lahira kuma a je yau mutu bula sara'iru yau ma da yi guni maulan an maulai sai an wada hum saro ina fata an fahimta to don saboda kaga babu wani abin da mutum zai a wannan lokaci ba abin da zai amfane shi in ba imaninsa ba to sai kasance ka je ba tare da imani ba sai kasance ka je ba tare da aiki na gari ba me mutum zai fada Allah ran shi kiyama za a dauke shi duk da girman shi za a daura akan sikeli gane yake zai more tunda ya zo da kiba ta a tsora shi bai kai nauyin fufuken sauro ba ashe kenan al'amurra a lahira canjawa suke ba yadda aka san su bane a duniya a duniya kan alamar nauyi shine sai a ga mutum da mai da kiba alamar rashin nauyi sai a ga mutum siriri kamar iska dauke shi to amma a lahira ba haka abin yake ba ba kibar jiki ke sa a yi nauyi ba imani da aiki na gari ne ke ya ka kalmar shahada ce za ta ya ka kamar yadda rashin ta ne kuma zai mayar da kai kamar abu auduga ai hadisi ya tabbata cikin sahih muslim in ban manta ba sahabbai suka ga Abdullahi dan Mas'ud waɗansu cikin sahabbai suka hango shi ya hau kan bikiya yana ciro abincin dabbobi to Abdullahi dan Mas'ud mutum ne gajere ko baya da kiba ga dazarta ga sirantaka sai sai da korinsa kamar iyakari sai suke masa dariya sai manzo Allah ya ce atadhakuna min dikkati kai sirantan korinsa kuke wa dariya yace innahuma la asqalu fil mizan min jabal uhud yace wannan kaurin guda biyu su kadai banda sauran gangan jikin sun fi nauyin dutsen uhudu idan an dora a cikin mizani ranar tashin kiyama kaurin kawai guda biyu banda sauran gangan jikin idan an je kiyama kaga hukuncin kiyama daban da nan duniya kiyama mata mulin babu wani kwane yadda Allah tsara al'amuran haka ina ba ta mu to wannan ashe hadisi na nuna falalar waɗanda suke masu rauni cikin musulmi in sun rike musuluncin su a ɗazu mun kwatanta a cikin hadisin da yace ashrafin nas ko muka zo wajen fuqara al muslimin to amma sai muka zo wani hadisin da wuta take cewa fi fa'un nas wa ku ila wani ya kafa mana hujja ce to nan kuma a fa'un nas kenan har sauran kafirai ma sun shiga sai mu ce karinar ɗazu ta nuna mana annas anan amun da bihil khusus gamamman lafazi ne amma ana nufin ba dukkan mutane ba sai wa musulmai cikin mutane domin yasu da akan kawo lafazi am amma yuradu bil khusus allazina qala lahum an-nas inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum da annasu din na farko da annasu na biyun duk bai shafi dukkan mutane ba annasu na farko mutum ɗaya ne wanda ya zo labarin ya kawo wa musulmi labarin ai ga Abu Sufyan tun ya cire zai sake zuwa ya kawo muku hari innan da karjamu kuma abu safiyan da sauran kafirai ba dukkan mutanen duniya bane ake nufi nan fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel muttafaqun alaihi wannan hadisi da muka karanta yanzu na cewa innahu la ya'ti ar-rajulu al-azimu as-saminu yawm al-qiyama la yazunu inda Allah janaha ba'uda wannan hadisin na nuna cewa wato ainihin ashe talakawa suna da falalarsu kuma hadisi ne bana alaihi bukari da muslim suka ruwaito bugu da kari kuma hadisin na nuna za a yi awo ranar tashin kiyama to a nan gurin ma idan wani ya tambaye ka yaya mizani yake ranar tashin kiyama suka ce dole ne in yadda akwai mizani sikeli amma wannan sikeli shi na katako ne na karfe ne na azurfa ne na lu'ulu'u ne ban sani ba ubangiji ta'ala ya ce akwai wal waznu yawma izinil haqq faman saqadat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun ubangiji ya nuna al waznu yawma izinil haqq awo kan arannan gaske ne eh akwai shi an gane ko to tunda ko Allah ya ce akwai aw akwai abin da za a yi awo din shine suke da haka dole mutum ya yarda akwai shi amma ya yake da me aka yi shi duk wannan na cikin al-imanu bil ghaib shine falalar al-imanu bil ghaib mu musulmi inda muka sha bamban nan. da sauran waɗanda ba musulmi ba su waɗanda ba musulmi ba galibi ba sa da gaibu sai abin da ido ke gani sai material abubuwa wanda ido ke gani ko hannu ya taba ko a shaƙen su ko abin nan amma mu akwai al'imani bil ghaib zalika alkitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin allazina yu'minuna farko kenan allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna sala al-ghaib kuma shine ma ghaba anil hawas abinda baka iya ganin sa da ido dai kenan baka taba shi da hannu ka ji biyu kenan ba ka jin sautinsa da kunnanka uku kenan sannan ba ka jin ba ka jin shaƙensa da hancinka ta hanyar ƙanshi ko wari hudu kenan biyar kuma wato ainihin baka ɗanɗane shi da harshenka ba ka ji cewa mai zaki ne ko mai ɗaci wannan sune alhawasul khams wanda sune kafofin isar da sako zuwa ga jikin dan adam ko ka taba abu ka ji motsinsa da hannu ɗaya kenan ko kuma wato ka ganshi da ido ko kuma ka ji sautin sa da kunnanka ko kuma ka shaƙe shi da hancin ka kanshi ko wari ko ka dandane shi da me harshen ka ko ka ji da kunne ko ka dandana da harshe wannan shi ko ka sansare shi da hanci to duk abin da ba a iya rikar shi da wannan shi ne ake kira gaib to irin wannan sai dai ka da gaskiya dangane da abin da wahayi ya faɗa kuma inda kafirai sun yadda ai babu yadda za a yi rayuwa a ce komai ba za ka yadda da shi ba sai in ka taba shi da hannu inda haka ne da ba wanda za a baiwa tarihin kakansa na biyar ya yadda da da sai kare ta ce san ba a yi ba ƙarya ne tunda bai kai shi ba ina fata an fahimta da duk batu da ingilishin da ya tashi yau aka ce masa an yi wani mutum mai suna mangofak sai ce ƙarya ne ba wani mangofak bai taba shi da hannu bai ji kaza kaza din sa ba shi waɗanda ya da su irin su jammeja irin su ga sunan gurin waɗanda suke da rai sauran da ingila suke da rai su margaret thatcher da suwaye da suke gaji ne kawai yadda da su da stony blair da suwaye inda ba su wuce mai yadda da kowa ba duk wanda ya wuce ƙarya ne in ko ya yadda akwai fax sai ba mu dama mai yadda cewa an turo annabi shi abin zuwa ga madina ko ba haka ba sai ba mu dama mai yadda cewa an turo annabi musar dan wansa harun zuwa ga fir'auna an yi kaza an yi kaza an yi kaza an yi kaza wa alaikum salam kamar ya kalafi sai eh, haka wa anhu anna imra'atan sauda'a kanat taqumul masjida aw shabban fa faqadaha rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fa sa'ala anha aw anhu fa qalu mata qala afala kuntum azantumuni فكأنهم صغروا أمرها أو أمره فقال دلوني على قبره فدلوه فصلى عليها ثم قال إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها وإن الله تعالى ينورها لهم بصلاة عليهم متفق عليه وعنه lafazi ko damiri da ke cikin hu yana koma zuwa gawa abu huraira an karɓo daga abu huraira kuma anna ra'atan sauda wata mace bakar fata kanat ta ummul masjida ta kasance tana share masallaci aw shabban ko kuma wani saurayi fa faqadaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wato mai riwaya ya manta ko dai wata mace bakar fata ko kuma wani saurayi cikin biyu ɗaya ne abin ya faru gare shi fa faqadaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya neme ta ya rasa shine faqadaha yana tambayar ina wanta kuma sharar masallacin nan fa sa'ala anha sai ya tambaya game da ita aw anhu ko kuma in saurayin ne sai ya tambaya game da shi fa Kalu sai suka ce mata ai ya mutu in kuma matar ce ai ta mutu kala sai manzon Allah ce afala kuntum azantumuni shin bai hana ba ku je kun sanar da ni ba ku je ku shelanta min mana ku ce mun wanta ta mutu kowa na ya mutu fa ka annahum sagharu amraha abu ne ce sahabbai kamar sun suna sun karanta al'amarin wannan matar suna ganin matsayinta bai kai har aje a taso manzon Allah a faɗa masa dan ta mutu ne cikin dare ko wani bangare na dare suna ganin kila manzo Allah na hutu ko kuma ta mutu daidai lokacin da manzo Allah na hutu a gidansa sai shi ganin tunda dai baya wace shike na mahara ta tabo gaita ba sai an ji an taso manzo Allah ba wani babban mutum ne mai matsayi ba agaru amraha kamar sun karanta al'amarin ta suna ganin ita ba ra'au ha ta sha'ani an gane ko au amrahu ko kuma in saurayen ne kamar sun karanta al'amarin suna ganin ba kowa bane fa kada sai manzo Allah ce dulluni ala qabrihi muje ku nuna mun fa dalluhu sai suka kai manzon Allah suka nuna masa kabarin fa salla alaiha sai yayi mata sallah ثم قال sannan sai ce inna hadhihi alqubura mamlu'atun zulmatan ala aliha waɗannan kabarbara da ke nan an cika su da duhu ga waɗanda ke cikin su wa inna allaha ta'ala yunawwiruha lahum bi salati alayhi gashi yau Allah na haskaka musu saboda sallar da ne musu ina fata mun fahimta yanzu a nan gurin kaga wannan baiwar Allah in mace ce kenan in ma namiji ne wannan bawan Allah wanda ake ganin mai tarar masallaci cikin jama'a ba ana ganin shi ba kowa bane ba to amma ga irin matsayi da ya samu duk kasancewarsa baya da kowa shi ba dan dangi bane ba tun da dai yayi imani ga irin matsayin da ya samu dan haka wannan hadisai da suke fa'idantar da mu shine tasliya ga talakawa lallashin talakawa da jan hankalinsu da nuna musu kar su ji takaicin talaucin da suke ciki matukar Allah ya arzuta su da imani da takawa kar su rinka jin haushi na rashi da suke ciki matukar Allah ya nuna falalarsu ba wai dan saboda kuɗi ne za su nuna musu falala ina fata an fahimta don gashi manzo Allah sallallahu alaihi an binne ta bayan ta ji an nuna min gabarin nuna falalarsu ba wai dan saboda kuɗi ne za su nuna musu falala ina fata an fahimta don gashi manzo Allah sallallahu alaihi an binne ta bayan ta ji an nuna min gabarin ta in namiji na ji a nuna mun kabarin manzo Allah ya masa to kuma a waje ɗaya suka ce wannan hadisi na nuna falalar sharar masallaci wannan falala ta tabbata gare ka ta hanyar kai ka zama mai sharar da kanka ko kuma a'a kai ba kai ne mai sharar ba amma ka ɗauki lebura yana yi duk wata kana biyan sa kaga masallaci da datti ba a kula da shi ga yanan gizo gizo kai kuma kana da wadata gurgurdan hali sai ka samu wani talaka kace zan dauke ka zama mai shara a masallaci Abin da nake bukata kullum masallaci a gaishe gobas an share shi babu datti bayan nan gizo gizo zaka goge gilasan masallaci da tagogi da wunduna kila maka gyara ban daki zan rinka bada kudin aizal duk wata kai kuma albashin ka zan baka dubu uku ko dubu hudu ko dubu biyar duk wata misali yace ya yarda to daidai kake da kai ne kake share masallaci ina fata mu fahimta wannan falalar irin wanda ta tabbata ga wannan mata wanda manzo Allah har yace a nuna masa kabarin ya je mata saboda wannan aiki da suke kai ma ana sa ran in kai haka zaka samu wannan falala da manzo Allah ya nuna cikin ko kuma kai kai ne ka dauki ranar lokacin ka kana da aikin ka da kake kana da kasuwancin ka da kake ko aikin kamfani ko aikin gwamnati da kake amma sai ka ware awa biyu kullum da an yi sallar asubahi zaka dan tsaya jin mutane su fita daga masallaci kamar za a rufe sai ka zo ka share tsatsan ka kyara kamar yadda shimfiɗu yadda suke ka fitar da ka karkade ka karkade sannan ka rufe masallaci ka tafi wannan duk kila ba zai dauke ka minti 30 ko minti 40 in yayi yawa awa ɗaya shike dan ka gama ka tafi ya danganci girman masallacin gobe ma kai haka jibi kai haka kai ma za ka shiga cikin wannan hadisi kaga kenan akwai hanyoyi da dama da mutane za su saba wa kansu falala a wurin ubangiji ta ala in suna aiki da su in mawadaci ne zai iya biya in ko ba mawadaci bane ba talaka ne kuma zai da kansa shi ma kuma duk fa biha wani mutum zai iya eh to shine da kun yi shiru zan kai gare shi ai wannan ɗaya daga cikin abubuwan da hadisan ke nuna kenan ko wato fallar mutum ya zanto mai hidima ga masallaci na biyu hadisin na nuna halaccin mace ta zanto mai sharan masallaci ko mace ce ta iya yi in mijinta ya bata izini ta ce ita kan kullun za ta fito kamar karfe takwas ko karfe tara masallacin da ke makwautaka da gidansu za ta fito ta yi lullubi ta je ta shiga ta share lokacin ba kowa a ciki ba a tsammanin wani namiji zai zo wajen tunda ba lokacin sallah ba ne. ta shara ta gyara ta ta yi komai da komai kuma ta yi tafiyarta wannan in mace ma ta yi wannan tana da falala a wurin Allah na hudu hadisin na nuna wato ashe ko da an binne mutum ya halatta kai masa sallah kuma wajen yi masa sallah ba sai ka ciro shi daga cikin kabarinsa ba ka iya zuwa inda aka binne shi kai masa sallah an gane ku na biyar kuma hadisin na nuna ko da an yi wa mutum sallah babu laifi dan ka maimaita sallah gare shi an gane ko babu limi dan kama mai ta sallah gare shi wanda gashi wannan mutum da ya sahab wannan mata sahabbai sun yi mata sallah amma da haka manzo Allah ce an nuna masa kabarin yaje saki wannan halacci ne ja'izi ne manzo Allah yayi wannan dan ya nuna fallan aikin sannan kuma ya nuna ja'izanci na yin haka kar wani ya dauka yanzu shi kenan da ya zo an ce wani ya mutu jiya ko shekarun jiya ce to gurin ta makabarta je yi masa sallah ba a ce ba sai kowa yayi wannan amma ja'izi ne da mutum zai yi bai haramci ba an gane ko sannan kuma wani abu na gaba ne, manzon Allah ya hana cikin hadisin muslim yace kar ku yi sallah kuna fuskantar kabari kuma kar ku yi sallah kan kabari to wace sallah yake nufi wanda ya hana a cikin wancan hadisi ana nufin salloli ko na farilla ko na nafila da ka saba na yau da gobe sallah sananniya mai ruku'i da sujada amma wannan sallah ta mamaci ko addu'a ce an gane ko da haka dan mutum yayi ta ga mamaci cikin makabarta bai ci karo da hadisan da ke nuna hana yin sallah cikin makabarta ba dan waɗancan daban wannan kuma daban ala kulli halin da waɗansu abubuwa da yadda za a iya fahimta cikin hadisin wani hadisi muttafaqun alaihi imam al-bukhari da muslim suka rawaito qawluhu taqummu da manzon Allah ce taqummul masjid ko abu hurairah kai ce taqummul masjid huwa bi fathi ta da yawa ta'un fataha wa dhammil qaf da yawa qafun kuma dhamma ay taknusu tana share masallaci wal qumama idan kada an ce qumama al kunasa shara kenan wa azantumuni da aka ce azantumuni bi maddil hamzati wato da yawa alhamza madda ai a alamtumuni ina ma kun sanar min ina ma kun kasance kun salanta kun sanar da ni haka manzo Allah yake nufi da yace afala kuntum azantumuni wa anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam rubba ash'asa aghbara madfu'in bil abwab law aqsama ala Allah la abarra wannan hadisi an karbo daga Abu Hurairah Allah shi kare da gare shi kala yace kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rubba ash'asa akhbara rubba ash'asa lafazin rubba ana amfani da shi litaksir kuma yakan zo litaqlil an gane ko ana amfani da shi don nuna yawan abu ko kuma ya amfani da shi don nuna abu ya zama kaɗan don nuna karancin abu kenan to ya danganci jerin zance shine zai fayyace maka ma'anar da ake nufi a nan yace rubba ash'asa wato rubu anan littaksir ne yaso da dama zaka ga ash'asa mutumin da yake shi ba a taje ba gashinsa a hargitse shine ash'as akhbar jikinsa da kura ko datti domin daga al-gubar ne allazi asabathu al-gubar madfu'in bil abwa irin wanda ake ture shi ya zo kofa ce da Allah wuce mana wace kai bai kawo ka nan da dama mutumin da yake kansa a hargitse bai samu sukunin taje kansa ko gemunsa ko gyara jikinsa ba ga jikinsa da datti ga shi kuma in ya zo kofa ma za a ganshi za a kore shi shine madafu'in bil abwab akan ture shi in ya zo kofar gida ce da Allah malam wuce me kake anan amma ya so da dama irin waɗannan mutane ko irin mutumin da yake da irin wannan siffa law aqsama ala Allah da zai rantsa da Allah la abarrahu da sai kaga Allah ya barrantar da rantsuwarsa wannan hadisi Imam Muslim ya rawaito shi وعن أسامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال qamtu ala babil janna fa idza ammatu man dakhala al masakin wa ashabul jaddi محبوسون غير أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار وقمت على باب النار فإذا عامة من دخلها النساء متفق عليه wani hadisi an karbo daga Usama Allah shi kare da gare shi kala ala babil jannati na kasance a kofar aljanna fa idza ammatu man dakhala al masakin sai gashi da yawa daga cikin wanda suka shiga aljanna din nan wato ainihin talakawa ne wa ashabul jaddi mahbusuna al jadd anan wadata al gina kenan ko kuma matsayi shine al jadd al mansib wal ko al gina ko al mansib wal yace wa ashabul jaddi amma ma abu ta wadata da walwala mahbusuna an dakatar da su su ba su samu shiga ba tukuna ana ta neman su yi bayani kowace naira da suka samu ya suka yi suka samu kuma ya suka yi suka kashe da kwace da algusu da sata a cikin kudin gwamnati ɗiba a kudin karamar hukuma ko kudi na state sai an yi sai mutum yi bayani duk kudin da suka shigo aljihun ka ya kai ka samu kuma ya kai ka kashe shine mahabusu na an dakatar da su ana musu tambaya lokacin tuni talakawa sun dade a gidan aljanna yana <laughs> cewa masha Allah gaira ana ashaban nar to amma su yan wuta kadu umira bihim ila nar an riga an umarni da su a ce a tafi da su wuta wa kuntu ala babin nari manzo Allah ce sai na tsaya a kofar shiga wuta din na gani fa idza ammatu man dakhalaha nisa sai gashi mafi rinjayen wanda suka shiga cikin ta mata ne muttafaqun alaihi wannan hadisi bukhari da muslim suka rawaito wal jaddu bi fathil jim al hazz wal ghina abinda ake nufi da al jaddu idan kawa jimin din fataha wato shine al hazz wato ainihin rabo walgina da wadata wa qawluhu mahbusuna cewa mahbusuna ay lam yu'zan lahum ba'du fi dukhul janna har yanzu a lokacin ba riga an musu izinin shiga aljanna ba su ashabul jaddi aljaddi da yana nufin wadata kuma yana nufin girma kuma yana nufin rabo kuma yana nufin kaka an gane ko lafazin aljadd amma aljid yana nufin kokari da himma da kwazo shine aljid da yace ammatu man dakalaha ana nufin mafiya rinjaye ko mafiya yawa mafiya yawan waɗanda suka shiga aljanna zaka samu talakawa ne tunda an ce su ne mafiya yawa ma'ana da kashi 60 ko 70 baya hana kuma a samu waɗansu da ɗaiɗaikun mawadata wanda suka bi Allah suka ji tsoron Allah a cikin dukiyoyinsu nema tukuna suka tabbatar dukiya ce ta halal suka tara wadda babu riba a ciki wadda babu algushu a ciki ba sata bane ba kwace bane kashewa kuma suka fitar da haƙƙin Allah a ciki haƙƙin Allah da ya shafi wato ainihin zakka haƙƙin Allah da ya shafi haƙƙin iyayensu haƙƙin ƴaƴansu haƙƙin matansu abin da kai da bakin ciki ga mutum ya tara dukiya ta haram kuma ya zo ya ya ki fitar da haƙƙi kuma duk a ciki haramun din ce kuma babu zakka kuma a ciki kuma haramun din ce kuma ba iya ciyar da iyalinsa a ciki ba iya ciyar da kansa a ciki shi dai tarawa kawai shi dai ya tara shine aikinsa amma maganan kashewa kar ai masa wannan magana eh wajen mai kenan وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال an karbo daga abu huraira Allah shi kare yadda a gare shi daga manzon Allah tsira da amincin Allah shi kare tabbata gare shi kala manzon Allah ce lam yatakallam fil mahdi illa salasa ba wanda ya zance a cikin zanen goyo sai mutum uku ba wanda ya magana cikin jarirai kanana da suke cikin shimfiɗa a mazanin goyo ko a shimfiɗa ta jarirai illa salasatun sai guda uku kadai waɗansu sukan ce guda uku gaba ɗaya su ne a duk duniya kenan waɗansu suka ce a cikin banu isra'ila yake ne an gane ku na farko daga ciki isa bin maryam annabi isa ɗan na maryam ya yi zance yana yaro karami lokacin da ya taho fa asharat ilaihi qalu kaifa nukallimu man kana filma da mahaifiyarsa ta zo da shi kenan suna zargin ta cewa ya uku ta haruna ma kana abokin rasau wa ma kana ummuki bagiya ya ke rawar harun mahaifinki ba mutuwan banza bane ba mahaifiyarki ta zama mazraciya ba ya ke kika zo da yaro da ba san ubansa ba fa sharat ilayhi sai ta ce ku tambaye shi kalu suka ce kai kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiya ya za mu yi magana da yaro dan kankani yana cikin zanan goyensa yana cikin shimfiɗa ta jarirai qala inni abdullahi atani alkitaba wa ja'alani nabiyya وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا farkon magana da ya a duniya kenan shine Allah ce zalika Isa ibn Maryam qawl al-haqq alladhi fihi yamtarun ma kana lillahi an yattakhidha min waladin subhana idza qada amran fa inma yaqulu lahu kun وعد الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم اما فاختلف الاحزاب من بينهم daga baya suke sabani cewa ya yake ya yake bayan gashi ga yadda yake me na sabanin cewa hal huwa ibnu llahi aw huwa salisun salasa aw huwa allah me na sabanin a ciki an gane ko bayan ga bayani Allah na biyu wa sahibu jurayj da kuma ma'abucin jurayj wato wani jariri kissar wani jariri da ya zo a lokacin wani baron Allah mai suna jurayj wa kana jurayjun rajulan abidan idan kana son ka san jurayj wane ne shi wani mutum ne da ya kasance mai yawan ibada fattakhadha sawma'atan fa kana fiha sai ya gina wata bukka ita ce sawma'a ko wani dan karamin soro wanda masu ibada suke killace kansu da shi da su fita bayan gari su gina shi su zauna a ciki suna kalwa suna bautar ubangiji su kadai fattakaza sauma'atan sai ya rike sauma'a wato wani soro ko wata bukka tashi fa kana fiha ya kasance a ciki a ce ka ibada baya shigowa cikin gari sai in bukatu na dole sun kama su to amma wannan fa addini na da a cikin addinin yahudanci akwai wannan ala. ko a ce a cikin sakon da aka aiko wa annabi Musa ko annabi Isa akwai wannan amma a cikin addinin annabi Muhammad babu wannan gizo. ba wani magana ka tafi bayan gari ka je ka gina wata buka ka zauna ba ka zuwa jam'i ba ka zuwa juma'a ba za ka kar ka ce kai ma kana jirajin wannan zamanin kasa ba in ka ga mutum ya yi haka yanzu a duniyar nan ba wai ana zaman lafiya ba sai in fitintunun duniya sun yawa ana fitinan mutane kan addinin su sai ka yi hijira ka kaure sai bayan gari halalta maka wahalar ci a cikin gari ta fuskar ci ko sha ko tufafi ko menene duniya ta gurbace ta yadda ba a sa ran ba a tsammanin gyara wanda mazalla ce suka kaura a mutane ina fata an fahimta amma an kawo kana cikin gari kuma ka shiga bukka ko ka shiga wani daki a kasa baka cin abinci ce <coughs> fattakaza sauma'atan fakana fiha fa ummuhu yana cikin wannan bukka tashi sai mahaifiyarsa ta zo wa huwa yusalli yana cikin sallah fa qalat tace ya juraiju munada mufrad kenan da haka aka ce juraiju ya zanto nan ala dhammi kenan fa qala sai yace ya rabbi ummi wa salati ce ya ubangiji mahaifiyata ga kuma sallata in an ta da mahaifiyata domin bin mahaifiya da'a ne ibada ne in ci gaba da sallata domin munajati nake da ubangiji na wannan ma ibada ce wanne zan bi ma'ana ta'ararat al ne. maslaha guda biyu sun ci karo da juna ya rasa wani ya zai yi tarjihi wacce zai jayar kan yar uwarta ya rabbi ummi wa salati ya ubangiji ga sallata kuma ga mahaifiyata fa akbala ala salatihi karshe sai jayar da ya ci gaba da sallarsa fansarafat mahaifiyarsa sai ta tafi falamma kana min al yayin da gari ya waye rana ta wato wani yinin ya sake zuwa tuho ya salli, sai ta sake zuwa wajen Jurayju alhali yana sallah fa qalat ce da shi ya jiraidu, ya kai jurej ita bata san yana sallah ba fa qala sai ce ai rabbi ummi wa salati ya ubangiji mahaifiyata ga kuma sallata fa aqbala ala salatihi ya ci gaba ya fuskanci sallarsa fansarafat mahaifiyarsa ta zuya ta tafi falamma kana min lagadi Wa washe kuma atatu wa huwa yusalli sai ta zo masa yana cikin sallah fa qalat sai ta ce ya juraiju ya juraiju fito mana fa qala ay rabbi ummi wa salati yace ya ubangiji sallata da mahaifiyata fa aqbala ala salatihi sai ya ci gaba da sallarsa shine ibnu hajar ke cewa fadin sa cewa rabbi ummi wa salati zai dauki ɗaya daga cikin ma'ana biyu in dai ya faɗi haka a zahiri ce to ya ubangiji gashi ina sallah ina bauta ta maka kuma haka ta kira ni in ma kuma ya faɗi haka ne a zuci hadisin din na iya daukan wannan ma'anar in ka dauka ya faɗa a zuci to ai zancen zuci babu laifi a cikin sallah in ka dauka ya faɗa a sarari fa a zai wa a cikin shari'ar su ya halatta ai zance ko mu a farkon musulunci ai ya halatta ana sallah ana zance har yanzu a lokacin da Allah ya saukar da aya cikin suratul baqara hafizu ala salawati was salatul wusta wa qumu lillahi qanitin sannan ne sai aka hana surutu cikin sallah amma ba haka ba dan ana surutu cikin sallah halal ne fa qalat sai ta ce ita mahaifiyar Allahumma la tumithu hatta yanzura ila wujuhil mu'minat tace ya ubangiji kar ka karbi ransa hatta yanzura ila wujuhil mu'minat har sai ya ido hudu da karuwai ka jarrabe shi da mata ka jarrabe shi da karuwai kaji mummunar addu'a da ta yi masa Almumisa jam'i ne na mumisa idan an ce mumisa wato mazinaciya kenan fatazakara banu isra'ila jurayjan wa ibadatahu banu isra'ila kuwa sun kasance suna tattaunawa game da jurayj da yawan ibadarsa ma'ana ya shahara cewa mutumin kirki ne duk inda ka je gari yana tarihi na gari wa kanat imra'atun baghi a wannan lokacin akwai wata mace mazinaciya ita ce baghiyu yutamassalu bi husniha ana buga misali da kyawun ta wannan matar a zamanin ta fa qala ce in shi'tum la aftinannahu lakum tace in dai har kuna so ku ba da dama ni zan jarrabe shi shi juraiji din da ake cewa wani mai yawan ibada ya fita bayan gari yayi wata buka ku kyale da shi ku gani fa ta'arradat lahu taje ta ta ado ta bujiro da kanta gare shi tana ta hila da duk hanya yadda zai sha'awarta falam yaltafit ilaiha jurayj kan kowai wa ya bai kalle ta ba fatat ra'iyan ya'awi ila sauma'atihi sai ta je wurin wani makiyayi kana ya'awi ila sauma'atihi ya kasance yana bi ta jikin bukkar jiraiju ko yana zuwa wurin jiraiju don waɗansu bukatu da ta je wurin wannan makiyayi fa na min nafsiha sai ta bashi kanta ya aikata fasikanci da ita fa waqa alaiha sai ku ya auka mata fa hamalat sai ta yi ciki falamma waladat yayin da ta haihu qalat huwa min jurayj ai wannan dan na jurayj ne fa atawhu sai mutanen gari banu isra'ilawa suka zo wurin jurayj fastanzaluhu suka ce sauko munafikin Allah wato ya nuna sauma'a ba ma a ƙasa take ba bukka shi da ake kan wani dan dutse ko kan wani tudu inda zai wa mutane bi ta wajen ko hanya ma ba ta bi ta mutane in ka ga ya hau wurin to bukkar kawai zai ji amma dan hanya ba sai ya fita ta ba fastanzaluhu suka nemi ya sauko wa sauma atahu suka rusa wannan bukka tashi ko ginin nashi wa ja'alu yadribunahu suka shiga suna ta dukansa fakala yace da su ma sha'anukum wanne ne muku ne wato kaga gauga iyu na cikin mutane ba su faɗa masa ma mai laifinsa ba kawai sun ci gaba da casa shi babu gaira babu dalili shi bai san mai laifinsa ba kalu suka ce zanaita bi hadhihi albaghi kai zinar wannan kaga kawai daga labari sai ka ce mutum yayi zina fa waladat minka hatta haifi ɗana naka ne kala aina sabiyu sai ce ina yaron a kawo shi in gane fa ja'u bihi sai suka zo da shi fa kala sai ce da'uni hatta usalli ku kyale ni in yi sallah tukuna fa salla ya tashi yi sallah lamman sarafa yayin da ya kammala sallah atas Sabiyya sai ya zo wajen yaron fa ta'ana fi batnihi sai dan shuri cikin yaron da hannunsa ya dan zungure shi cikin sa wa kala ce da shi ya gulamu ya kai yaro jariri man abuka wane ne babanka kala fulanin ra'i yace wane makiyayi yaro jariri kenan wa wane makiyayi fa aqbalu ala jurayjin sai ko mutanen gari suka zo suka fuskanci jurayju yuqabbilunahu suna sumbatarsa wa yatamassahuna bihi suna shafar jikinsa don neman tabarruki da albarka banu isra'ilawa kenan wa qalu suka ce nabni laka sawma ataka min zahabin za mu mayar maka da ginin rumfarka da zinariya qala la sai ce a a a'iduha min tinin kuma yadda ita da yumbu irin yadda take da da kasa kama kanat kama yadda ta kasance fa fa'alu sai suka je su gina masa kayan sa to jariri na biye kenan da ya magana sai na uku wa baina sabiyin yarda'u min ummihi kuma yayin da wani yaro yake shan mama jikin mahaifiyarsa yana shan mamanta famarra rajulun rakibun ala dabbatin fariha sai wani mutum ya wuce akan wata dabba kyakkyawar dabba ita ce fariha wa sharatin hasana cikin kamanni masu kyau wato cikin tufafi da kama da shiga ta gari fakalat ummuhu sai mahaifiyar yaron ta ce Allahumma ja'al ibni misla haza ya Allah mai yadda dana ya zama kamar wannan bawan Allah ta ga mutum da shiga mai kyau da abin hawa mai kyau fataraka sadiya yaro na cikin shan nono sai ya saki maman mahaifiyarsa wa bala ilaihi ya kalli wannan mutum fa nazara ilaihi ya fuskance shi ya kalle shi fa qala ce allahumma la taj'alni mislahu ya allah karka sani in zama irin wannan thumma aqbala ala sadihi sannan ya sake kawo maman mahaifiyarsa fa ja'ala yartabi'u ya ci gaba yana tsotsan kayansa abu hurairah ya ce fa ka'anni anzuru ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kamar gashi ina ganin manzan Allah wa huwa yahkir tida'ahu bi asbu'ihi kamar gashi ina hango manzan Allah yana hikaito mana yadda yaron ke tsotsan mamar da dan yatsanta an gane ko bi usbu'ihi as-sababa da dan yatsanta manoniya fifihi manzan Allah ya sa shi a baki haka sai yaron ya ci gaba kawai da shan mamansa manzan Allah na kwatanta mutane saboda jawo hankali wato wannan yana nuna kenan ya halatta malamin makaranta ya amfani da dabarun koyarwa na kusanto da nesa ko ala ya musu ha ya ci gaba yana tsotsan wannan dan yatsan dan kwatanta mana yaro ya ci gaba da shan maman mahaifiyarsa kala manzo Allah ya ce wa marru bi jariyatin sai suka wuce kuma ga wata yarinya budurwa wa hum yadribunaha mutane na dukanta wa yaquluna suna cewa zanaiti sarakti kin yi zina kin yi sata wa hiya taqulu ita ko yarinya tana cewa hasbiyallahu wa ni'mal wakil حسبي Allahu ونعم wakil فقالت امه sai mahaifiyar yaron tace Allahumma la taj'al ibni mislaha ya Allah karka sanya dana zama irin wannan mata fataraka ar sai yaro ya daina shan mama wa nazara ilaiha ya kalli wannan mata da ake duka fa kala yace Allahumma ja'alni mislaha ya Allah ka sani in zama kamar ita fa hunalika da al-haditha to nan fa sai uwa ta ci gaba da magana da jaririnta kai yaya in ce Allah mai da kai wancan ka ce kaza kuma in ce kar Allah mai da kai wannan ka ce kaza fatara da alhadisa uwa da dan kenan sai suka mamaita zance fa qalat tace halqa Allah wadaran uh, makogaranka da har kai wannan zancen ma'ana dan ne zaka faɗi wannan zance ga wani mutum cikin shiga mai kyau na ce ka zama shi ka ce baka so ga wata ana dukanta ana tasa ta an ce ta yi zina ta yi sata ka ce Allah mai da kai ita an gane ku mara rajulan hasabul hay'a mutum ya wuce da kyakkyawar shiga fa qultu sai na ce Allahumma ja'al ibni mislahu ya Allah mai da dana kwatankwacin sa fa qulta allahumma la taj'alni mislahu kai kuma kace ya Allah kar a mai da ni irin sa wa marru rubi hadhihi al kuma gashi sun wuce da wannan budurwa ko baiwa wa hum yadribuna ha suna dukanta wa yaquluna zanaiti sarakti suna cewa kin yi zina kin yi sata fa qultu allahumma la taj'al ibni mislaha nace ya Allah karka mai da dana irin ta fa qulta allahumma ij allahumma ja'alni mislaha kuma sai kace ya Allah sani irin ta qala sai yaro inna zalika rajula kana jabbaran wancan mutum da ke ga ya wuce cikin shiga mai kyau da abin hawa da boyal da shadda da dukkan wani kaya na alfarma kila da selula karfa masu selula su ce da suke ranar kai dare ban da ku <laughs> ma'ana dai kamar dai abin da ya dace da wancan zamani wannan na faɗa ne kamar dan kusanto da nesa amma ba da haka ba ba a cewa wai dan mutum ya rike selula yayi haramun ina nufin wanda ya samu ta hanyar haramu ta hanyar da bata dace ba ta ce kana jabbaran yaron ya ce yaron ya ce ai wannan mutum ya kasance jabberi ne ma'ana azzalimi ne yana zaluntar mutane ko cikin dukiyoyinsu ko cikin jininsu ko cikin abin da ya shafi mutuncin su jabberi kenan ko duka din azzalimin sarki ana kiransu jabberi haka azzalimin mai kuɗi wanda ana cikin wahalar kayan abinci yanzu ana sayar da masara naira kaza naira kaza naira ɗari naira waye sai je ƙara sai ƙara sai waya ajiye sai yi da saura ma da ba shiga watan bakwai ba makalar rani ko babu damana da alama a jibari sai an je watan bakwai sannan ya fito da ita lokacin ta kai ɗari da hamsin ko ta kai ɗari da kaza ko ta ta kaiwa to wannan jabberi kenan ko wanda zai zo kwacewa marayu filotin su yayi gida a kai jabberi kenan aje kotu ya sai alƙalan ya sai lauyoyin ya sai ma'aikatar shari'a ma in ya ga dama jabberi kenan Allah ya tsare wato kaga wannan da mutane suka mayar shine abin burgewa shine zai jawo mutum fushin Allah ranar tashin kiyama fa qulta allahumma la taj'alni mislahu wa inna hadhi fa qultu allahumma la taj'alni mislahu dan haka sai nace ya Allah karka sani in zama irin sa wa inna hadhihi ita ko wannan da kika gani ya kuluna laha suna fada mata cewa zanaiti walam tazni bata yi zana ba wa sarakti suna cewa kin yi sata walam tasrik alhali bata yi sata ba fa qultu allahumma ja'alni mithlaha sai na roki Allah mai da ni irin ta wankakke da baya da laifi dan ba ta da laifi muttafaqun alaihi wannan hadisi bukhari da muslim suka rawaito wal mumisatu bi al ula abinda ake kira al mumisat idan kai wa mimun dhamma wa iskan al wawi wawan kai masa sukuni wa kasr al mim thaniya mimun ta biyu kai mata kasra mumi wa bi sin al muhmala sinun kuma wadda ba mai dugo ba wa hunna zawani suna ake kira az zawani mazanata wal mumisa az zaniya lafazin guda ɗaya sai a ce mumisa zaniya kenan wa qawluhu dabbatun fariha da aka ce dabba fariha bil fa da yawa da fa'un ai hazikatun nafisa dabba da take hazika mai hankali wadda ba ta tutsu da mutum nafisa ko mai tsada kenan wa shara idan an ce shara bi shinil mujama ai takhfifir ra wa takhfifir ra da yawa ra'un ah, rashin shadda ba ta da shadda kenan wa hiya al jamal zahir shine ado na zahiri fil hay'ati wajen kamanni wal malbas da tufafi wa ma'ana taraja alhadisa da aka ce sun maimaita zance ko sun maida zance da juna ai haddasati sabiyya wa haddasaha ta yi magana da jaririn jaririn ma ya mata magana wallahu a'lam wan Allah shine mafi sani wannan haka manzo Allah ya bayyana wannan jarirai guda uku su kadai ne suka yi zance a duniya annabi Isa alaihi salam da Jurayz da kuma wannan yaron karami to a cikin wannan hadisi me abin da ke dangantaka da babin wannan mata ko ga alama tana cikin masu rauni cikin mutane tunda an biyo ta ana dukan da yar manya ce ko ta laifi a da gita kuwa ai ba a saba ba sai inda ake aiki da abin da yake adalci a cikin rayuwa to shine ko yar manya ce ba za a ce wai yar manya ce ba sai a yi mata abin da ya dace a yi mata to wannan shine mahallu shahid kenan wato ainihin cikin hadisi to ina ganin yadda lokaci ya ja sai mu dakata haka abin da muka faɗa ya zama daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah shi ya ma'anar wannan hadisi da manzo Allah yake cewa na tsaya a kofar aljanna na ga mafiya yawan cikin ta talakawa ne na tsaya a kofar wuta na ga mafiya yawan cikin ta wato ainihin aljabbaru ne ko masu girman kai ne ko masu menene malamai sun fassara shi fassara biyu wadan suka ce an nuna masa hakan ne a daren Isra'i daren da aka yi Isra'i da Mi'raji da shi a wannan daren ne aka nuna masa wannan waɗansu kuma suka ce a'a an nuna masa hakan ne cikin mafarki mafarkin annabawa kuma gaskiya ne abinda aka nuna masa a mafarki ne da yake da abinda yake zahiri ma'ana Allah ya sanar da shi ta hanyar mafarki ko kuma an nuna masa a daren isra'i cewa ga yadda makomar wuta take cewa mafiya yawan wanda za su yi da cikin ta jabbarun ne ga makomar aljanna mafiya yawan wanda za su yi da cikin masaki masakin ne talakawa masu bin Allah kullum muna ƙara jaddadawa talaka bai bin Allah amma talakan da bai bin Allah ya zama shirme kawai sai a kira sallah kenan mai tambaya mai tambaya ta farko yana cewa ya halatta mutum ya baiwa mai tsare masa kanti a kasuwa zakka ya halatta mana dan gina aiki a karkashin ka ba shi ka zo bai halatta ka bashi zakka ba tunda da har muka ce da mai gadi da waye zaka ba su duba aiki cikin karkashin sa ba wannan mun faɗe su ne ba dan su kada ake baiwa ba dan buga misali kuma su mawadata in sun gane in suna baiwa waɗannan zakka mai kauri shine zai sa masu kawar da kansu daga su ha'ince ka idan mutum yana da yara a rumfarsa ta kasuwa yana ba su zakka mai kauri to me yawa wannan zai sa ma su kara kawar da kai ba za su aikace ka ba dama kana ba su hakkin su na ladan aikin su sannan kuma gashi ka da zakka ka ba su ne mutum ya san mutunci ko me da haici yace a ko mai gadin ka ko direban gidan ka ko mai wanke wanke ko mai ne in kana ba su zakka wannan zai sa su kara jin ma daɗin zama da kai kuma ba za su so su haice ka ba matsayin zakar da aka yi ta ta hanyar nunawa a tashar talabijin ita zakka za ka yi tara mutane ne ka basu ba lalle bane sai ka tara mutane za ka bi su har gidajen su ka basu ko ka aika musu ko ka je da kanka ko kuma ka ce su zo su karba kunnan yayi daidai to amma abin da ake yin tsoro wajen tara mutane su yi layi har kuma a dauka a talabijin a ji a nuna wannan ne riya to idan mutum ya yi riya kuwa a cikin zakka zakkar da ya fitar ba za a tuhumce shi cewa bai fitar da aikin Allah ba tayi amma kuma yana da zunubi ne a madadin lada dan bai idan Allah ba inna mal amalu bin niyyat wa inna mal kullu imrin dukkan aikin da ba a nufaci ubangiji ala da shi ba to ko ya riga ruci duk yadda aiki yake yanda zaka tashi kai sallah mai kyau da ruku'i da komai amma ka ne dan wanda ya ga cewa ka iya sallah ba ka ta sallah a wurin Allah duk da wanda ya ganka zahiri a fikihu ka sauke wajibi sahhat salatuka babin fikihiyya abinda suke kallo sallah ta inganta ko bata inganta ba sai ta inganta amma karba kuma sai a koma babin aqida ka kyautata niyya tsakaninka da ubangiji an sami ikhlasi ta karba baka yi ikhlasi ba ta karba ka bi manzon Allah cikin tsarin ibadar ta karba baka bi manzon Allah ba kuma bata karba da haka sai mutum ya kiyaye wannan niyya babban abu ne da ya kamata mutum kullum ya rinka jaddada ta tsakaninsa da ubangiji a cikin ayyuka da don muke yi sai muna jaddada niyya ce don ita ce in ta inganta aiki ya inganta in ta rushe kuma aiki ya riga ya rushe kenan da haka bai dace ba dan mutum zai bata ta fitar da zaka sai ya tara da sun yi layi wani ma sai an dauko yan sanda ana samun da layi ana dukan su wannan ba ba bace ba tsakani da Allah irin wanda musulunci ke bukata Allah ya tsare mu kuma wannan abin da nake cewa shine kullum idan al'umma suka lalace ba wanda zai taimaka wa al'umma din su gyaru irin masu mulki da malamai su malamai za su faɗa mutum gaskiya duk wadatarsa yanzu duk irin wannan masu kuɗin da za su zo su tara mutane suna ba su zakka naira biyar biyar ko ana dukan mutane ko a sa a talabijin kuma waɗanda za su hana zakkar gaba ɗaya dukkan su ba suna da malamai ba suna da malaman da suka yadda da su idan an musu aure idan an musu haihuwa su za su zo su rada suna in za su aure da ƴaƴansu wannan malaman za a kira wasu aure-aure in za a mene da sauransu to in waɗannan malaman sun san ciwon kansu suna da zuciya kuma sun dami da addini kai tsaye zai je samu wannan mawadacin su faɗa masa magana to amma abin da yake faruwa shine malamin yana ganin in ya faɗa mawadacin wannan magana za a daina da shi su kuma masu wadatar tun jahilai ne sun jahilci addini gani suke malantar masa ya ake haka idan ka musu taurin kai sai su kyale kai sai su ɗauko wani gani suke yadda ake sayan mota haka za a sai malami kai ina ya zaka hada malami da mota ai mota ta nuna ka malami daraja a wurinsu nesa ba kusa dan mota idan mutum zai haɗa mota mai kyau da wanda zai ta shiga gari irin wanda malamu suke shiga ai magana ce ta miliyan biyu zuwa abin da ya sama ce babbar mota da za ce eh wani kan ya riga ya ta sa ake su malami kuma magana ta naira dubu biyu dubu uku dai malami dan tsumbu ne ko wani mai rubutun shi haka magana ce dubu uku in yawa dubu biyar an ka da zakka a shekara ba bashi dubu goma shi kenan idan azumi ya zo a bashi buhun gero irin mataccen geron ya je ta shan kunu to amma idan mutum ya san kimar kansa ya san darajar abin da yake dauke da shi da ilimi ba zai wulakanta a haka ba zai faɗa mutane gaskiya ko ba sa la ya kasu rabu da kai kuma sun rabu da kai Allah na tare da kai sai a wani abin da zai faru to shi sa dan malamai Allah ya sa malamai suka gane ciwon kansu suka tsaya suka fuskanci ubangiji su riga sun kubuta idan kuma su masu mulki suka tsaya za su sassa mutane bin Allah su riga sun kubuta duk jama'a sai ta gyara cikin ruwan sanyi duk jama'a sai ta gyara yanzu nan inda za a ce gobe ko da iyakacin Kano an kafa dokar ta ɓaci kar wanda ya fito karfe bakwai sai lokaci kaza kowa ba zai fito ba kowa zai tsaya gida ba mai mulki ba ne zai iya wani amma inda aya kaza ko hadisi ka kwana kana karatu ka ce Allah ce kar ku fito daga karfe bakwai ko da sun ga ayar eh kar a fito karfe bakwai Allah sai wani abu. ina fata amfani fahimta tun yaushe ake wazin kar a sha giya kar a yi sana kar a yi duk mutane ba su ba Allah ba amma idan masu mulki suka zo suka ce kar a yi shi sai ba za a yi ba in dai sun yi da gaske ina fata amfani fahimta kaga ko da irin tafiya da ake ta shari'a da satin da ya wuce waɗansu daga cikin malamai aka haɗu muka je muka ga mai girma gwamna da duk gwamna cewa abubuwan nan fa ya kamata a sake kallon su cikin kun Allah ka san mai mulki inda ake cutar shi a nan kasar ba a faɗa masa sai abin da yake so duk abin da aka san baya so ba za a faɗa masa su a cikin zakon da suke ganin ai gari yi kyau tunda aka sanar da shari'a ba a kaza ba a kaza ba a kaza ta wannan ba wasa ne cewa ba a kaza ba a kaza duk abubuwan nan yanzu ne ba su kafa karfi to shekaran jiya sai shi kansa dubiti gwamna ta hanyar umarnin gwamna suka fita da sauran malamai waɗansu daga cikin malamai aka zagaye gari tun daga karfe goma na dare har zuwa karfe uku giya da suka tuntsar su da hannunsu sun tuntsar ta fita miliyan ɗaya tsakanin nan daula da royal tropicana da central hotel da prince hotel da wani hotel na ɗan kabo banda daba daga ciki ɗin nan a ah, ba nema ba nema bai shi wani a nan dai cikin nasarawa din da an ce yana da wani hotel da banko ko waye sunan shi waye eh to can dai wallahi sun tsoron da giya tafi ta miliyar to kaga tunda da an fito sai a ga wannan dogon mota ce wadda gwamna yake shiga da shi da kwamishinoni in za su je sallar juma'a sai a ga kawai deputy gwamna ya fito daga ciki ga su malam ibrahim umar kawai da rawani ga su malam abdul wahab ga waye kawai wallahi guduwa a karin kai ga kuma wuce aka yi ta tun kuɗi gyara da an je ba magana a nan daula ku je ku tambaye su hasaran kwalabe nawa suka yi wannan fa duka shekaran jiya kenan to idan masu mulki za su tsaya su biye Allah abu ne sauki suke za a tun da karfe goma har karfe uku a cikin tarihin aikin da suka yi a Kano ai wannan yana daga cikin mafi muhimmanci saboda haka in dai malamai da masu mulki za su tsaya su bi Allah to za a gyara koyaya cikin zama. masu mulki ba maganar wani dan wani ne je kan wani ne wannan hotel din wani ne duk wanda ya shake shi a fita kansa amma in masu mulki suka ki bin Allah malamai suka ki bin Allah dole a sha wahala duniyar ba kanta ba za ta yi dadi ba duk da mutane suna ganin a kyale su take shine dadin ta wallahi ba za ta yi dadi ba duniyar ba za ta yi dadi ba saboda babu tsari a ciki mutumin da ya saki matarsa da 'ya'ya daga baya kuma wani ya aure ta to ya halatta ya je inda matar suke don su tattauna kan abin da ya shafi yayansu kai ma ka san kan dole ka bata dama wani lokacin su tattauna da mijinta na da kan makonar yayansu akwai abin da sai sun yi shawara za a aular da wacce za a yi kaza za a yi kaza sai dai kawai kar a bar su suke banta su kaɗai daga shi sai ita dole ko yayan suna nan kuma ko kai mijin kana kusa da wajen kai mijin na biyu yanzu dai kan ajnabiya ce hukuncin da ajnabiya ce baya halatta yake banta daga kike sai ita ai to magana a waya ma ai akwai matsala a ciki magana a waya ma ai ta za a iya kukulla ababen da Allah baya so tambaya ta karshe wannan yana cewa hadisin wa bisa ibn ma'bad yace na zo wajen manzon Allah na sai yace ji ita tasalu an albirri ka zo ne kana tambaya game da albir aikin da'a qultu na'am sai ce eh sai manzon Allah ce istafti qalbak wato ka binciki zuciyarka ita ce za ta nuna maka abin da kake kai na kirki ne ko ba na kirki duk aikin da ka fuskanta za ka yi neman fatawa daga wurin zuciyarka an gane ko albirru matma'annat ilayhi an-nafs shi aikin da'a shine abin da zuciya ta natsu zuwa gare shi watma'anna ilayhi al-qalb zuciya ta rayyar natsu gare shi zuciya ta natsu wal ismu abinda ko ake nufi da aikin sabo ma haka abin da mutum ya a cikin zuciya wa taraddada fi sadr kai kai kawo a zuciya a cikin kirjinka wannan shine aiki na farko an gane ku wato ubangiji ta'ala ya kaddara ya sanya aikin da'a ya zanto zuciya tana natsuwa wajen yin sa amma aikin ko matukar kana da ka taba jin an ce haramun din ne amma sha'awa ta sa sai ka yi to sai ka rinka taraddudi wajen yin sa sai ka rinka ji a zuci ban kyauta ba duk abin da zaka ji a zuci ban kyauta ba galibi to aikin sabo ne yace to wannan shine hanyar gane wa in aftaka na ko da mutane sun maka fatawa wa aftauka kuma dai suka yi maka fatawa wannan tauki ne wannan hadisi ne sahih hadisi ne hasan to sai mu dakata haka